da muka je mu din asibitin nasarawan aka kai ta basu saurare mu ba suka ce mun ba da wannan kuɗi dubu hamsin ba mu tafi da kuɗi ba tun da kaga a gigice muka tafi to shine aka ce a su taimaka su yi mata aikin suka ce ba za su yi ba sai an zube musu wannan kuɗi cewa take dan Allah dan annabi a taimaka a taimaka mata a cire mata wata mutuwa za ta mm. mu ma mu nemi magiyar cewa su taimaka mana din suka ce ba zai yiwu ba su ba laifin su bane kuma mai kula da wannan din asibitin su ne suka sa su dole sai an ba da kuɗi. Malama ramar Salisu ke kenan mahaifiya ga marga ya Habiba Sa'adu wadda ta mutu sanadiyar zargin sakacin likitoci a asibitin ƙwararru na Nasarawa da ke nan Kano. Malam Sa'adu Aliyu da ke zama mijin marigayar na cewa mu je nan mu je nan mu je muka ta yawo dai kallon mun kai kamar awa da muka same shi ne aka ce aka samu aka hagu da ita sama na bayi takadde yana duba da ya karanta kudin ka dubu hamsin ne aiki za a yi mata ta ce to ni dai ba da dubu hamsin amma a yi mata yarinyar nan mare ne ya ci na kira babban yayin su ka gan shi nan na kira ya ce ka ji halin da ake ciki ya ce a yi mata mana ko ne ai za mu biya da muka yaka sai na sake kirawo babanmu ki ɗaya kenan shi ma shi ne ma ya ce in ba su wayan na ba su kai magana da wanda ka cikin su to da haka haka sai suka dauke ta suka shigar da ita suka ja labule mu kuma sai suka kore mu shine karshen abin da muka muka je muka zauna shiru shiru shiru shiru zuwa an jima wannan yazo ya zagaya wuce wannan yazo ya zagaya yanzu gashi ka rasa matarka menene yanzu kuma kake jin abin abin da nake so anan abin mun haƙina yanzu haka da kungiyar lauyoyi 'yan kishin kare 'yancin mutane ta najeriya wato league of lawyers for liberty and freedoms ta ce za ta ɗauki matakin shari'a game da wannan batu barista abdullahi bula bulama shine shugabansu mun gamsu cewa wannan abin da aka yi sakaci ne kuma ya ci karo da sassan national health care act da kuma code of conduct for medical and dental practitioners na nigeria da kuma sauran dokoki da ke kula da aikin likita saboda haka da farko za mu rubuta korafi mu tura wato hukumar da ke kula da likitoci medical and dental practitioners council muna nema a hukunta likitocin da suka yi wannan aika-aika da duk ma wanda yake kula da su sannan kuma za mu je kotun jihar kano mu nemi diya na mutuwar wannan mata daga hannun wato su likitocin da suke kan aiki a ranar da hukumar asibitin nasarawa da hukumar kula da asibitoci na jihar kano wato kano state hospitals management board da kuma ita kanta gwamnatin jihar kano domin sakacinsu ne baki daya sannan kuma za mu sake rubuta korafi gurin 'yan sanda muna nema a kama su waɗannan likitoci a gurfanar da su gaban kotu don a yi musu hukuncin laifin da suka aikata don abin da suka aikata laifi ne karkashin sashi na ashirin na national, national health act ya zuwa yanzu dai ma'aikatar lafiya ta jihar kano bata ce uffan ba game da lamarin domin kuwa jami'in labarinta Ismaila Garba Gwammaja ya ki amsa wayata kuma babu amsa game da saƙon da na aika ta layin tarhonsa. Shi kuwa sakataren zartarwa na hukumar kula da asibitocin jihar Kano Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa ya yi min walawala ne domin kuwa bayan mai magana da shi ta wayar tarho cewa na same shi a ofis amma da na je ofishin nasa ta ya yarda mu gana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.